Barkanmu da wannan lokaci prince A wannan bidiyon namu na yau insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi kuna samun a ah, coin na Tron a kullum. Ah, ta hanyar amfani da wani website wanda za ku invest na coin kadan wanda bai kai da bai kai koda na dala ɗaya za ku saka ba amma kuma kullum za ku na samun profit har na tsawon ah, wasu watanni haka so kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin hakan ne zai baka damar anan nan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna bidiyon alamar like amma aje link na wannan site din a description na wannan bidiyon kai tsaye za ku ga shine link na farko da zarar kun danna akan wannan link din zai kawo ku wannan shafin kamar yadda kuke gani haka so abin da za ku shi ne za ku za ku ga akwai gun da aka sa akwai bottom da aka rubuta login akwai kuma da aka sa registration so kai tsaye za ku shiga registration ok so ba ku shiga registration za ku ga ya buɗe muku page kamar da kuke gani haka so za ku yi creating na account ne a nan za ku sa email address na ku za ku yi creating na password sannan sai ku ƙara creating na password sannan kuma akwai inda aka saka a font password shi ma za ku yi creating na wani password daban misali za ku iya mixing na number da kuma alphabet akwai wajen da aka saka kuma a inter verification code so wannan wannan code da yake a jikin wannan hoton shi za ku yi copy to bayan dai kun kammala wannan registration din sai ku danne na kasa registration so kai tsaye shikenan ku riga da kun gama registration bayan haka bayan kun gama registration zai kama muku page din sai ku zo ku danna abin da aka saka a login nan bayan kun sa email address na ku wanda kuka sa wajen yin register sai kuma ku zo ku sa password din da kuka yi creating sai kuma ku sa verification code ku yi login na account na ku. ok bayan kun yi login na account na ku sai ku zo za ku ga a ƙasa na akwai gurin da aka rubuta maina a nan wajen sai ku danna akan sa to da zarar kun danna akan maina za ku ga ok kamar yadda kuke gani akwai bip1 akwai bip2 to ah, bip6 to za ku ga yadda tsarin nasu yake idan ka shiga bip1 za ka iya saka tron daga guda goma zuwa guda dubu biyar wanda minimum ina shi guda goma nan ko dala ɗaya bai kai ba a kuɗi idan za ka siya to idan ka saka wannan guda goma misali yanzu idan muka zo muka danna alamar import ɗin nan a nan wajen so za ku ga yanayin yadda tsarin nasa yake idan kana a bip1 to duk abin da ka saka kullum za ka samu 2% nashi har tsawon kwana 90 to kaga za ka um, har tsawon kwana a eh, tsawon kwana 90 kamar da kuke gani haka shi kuma bip2 kamar da kuke gani shi kuma yana fara daga coin guda 2000 zuwa guda 50,000 so ya danganta da yanayin da yadda kake so ka siya ga sunan dai har zuwa a ah, bip6 sannan kuma akwai suna da tsarin referral wanda idan ka gaito musu wani ya yi rijista ta karkashin ka idan ya saka kuɗi a ciki za a baka 5% na abin da ya yi a ah, investing to abin da za ku shi ne za ku zo ku danna gun da aka sa share da yake a ƙasan nan ok kuna danna a kan share za ku ga referral link na ku zai fito a nan wajen kamar da kuke gani haka so wannan shine referral link na ku idan kuka yi copy za ku iya turawa abokanku a whatsapp haka ko kuma dai a facebook da dai sauransu so duk wanda ya rijista ta karkashin link na ku duk abin da ya sa za ku samu 5% hanyar da za ku bi kuma ku yi depositing shine za ku dawo home page kamar da kuke gani haka sai ku danna gunan da aka sa deposit ok kuna danna gun da aka sa deposit za ku ga akwai bangare guda biyu ne to abin da za ku shi ne na farko na za ku sa inda aka saka uh, mining account na so kai tsaye idan kuka danna akai zai ba ku adres da za ku yi copy ku je ku tura adadin tron da kuke so ku yi investing a cikin wannan site to wannan ita ce hanyar da za ku bi a ku samu a coins a kullum a cikin wannan site idan da mai tambaya zai yi mana ƙarƙashin comment na gode ma haɗa bidiyo na gaba